Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka. barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shara Hausa Radio biyo H na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta Litinin da fatan an yi cikin koshin lafiya. Ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan muna tafi da shirin nan na Afirka a yau sai shirin nan na muryan masu saurare za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau idan da son lokaci mu duba su daga cikin kanan labarai kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba biyar ga watan Oktoban shekara ta 2022 wanda ya daidai takwas ga watan biyu awal na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 1183 da suka gabata a ranar irin ta yau wato takwas ga watan rabiu awal na shekara ta 260 hijira kamariya imam hassan al-askari alaihi salam limami na goma sha ɗaya daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shahada an haife shi a madina a shekara ta 232 sannan bayan shahadar mahaifinsa jagorancin al'ummar kakansa ya koma a gare shi amma kasancewar shine mahaifin imam hadi alaihi salam limami na goma sha biyu daga cikin limaman ahlul bait alaihi salam wanda allah ya kaulin cika duniya da adalci ƙarƙashin jagorancinsa lokacin shugabancin sa yana cike da rudani domin sarakunan abbasiyawa sun sanya ido matuka a kan lamarinsa don tabbatar da cewa wannan abin da zai haifa ba zai zo duniya ba idan kuma har aka haife shi to za su ga to amma da ikon allah maɗaukakin sarki an haife shi ba tare da sun sani ba amma bayan shahadar mahaifinsa ya shiga ƙaramar gaiba ko kuma fakowa daga idanun mutane daga baya kuma ya shiga babbar gaiba wadda har zuwa yanzu yake a cikinta. da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 57 da suka gabata a rana irin ta yau marigayi imam Khomeini ya fara gudun hijira a ƙasar iraki bayan share tsawon watanni goma sha ɗaya na gudun hijira a ƙasar turkiya kafin haka dai gwamnatin ƙasar iran ta lokacin ta tattauna a sirce tare da mahukuntan gwamnatin ƙasar iraki akan su karbi marigayi imam Khomeini wanda gwamnatin turkiya ta bayyana cewa ba za ta iya ci gaba da amincewa da shi a kasar ta ba bisa sharaɗin cewa gwamnatin iraki ta hana shi yin magana ta siyasa akan gwamnatin sarki sha mahukuntan iraki sun amince kuma marigayi imam kumaini ya bar kasar turkiya ya koma iraki inda al'ummar kasar suka tarbe shi kamar kuma ya samu karbuwa tsakanin manyan malamai na kasar da shugabannin makarantun hausa daban-daban na kasar iraki imam kumaini ya ci gaba da gudun hijira kasar iraki yana jagorantar gugurmayar magoya bayan sa a cikin iran daga can kuma bayan kimanin shekaru goma sha uku gwamnatin kasar iraki ta tilasta masa barin kasar inda ya sake gudun hijira zuwa kasar faransa masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamar burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirin mu na rana daga karfe goma sha biyu da minti ashirin. zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin labaran. Iran ta sake gayyatar jakadan Birtaniya a birnin Tehran game da abin da ta kira tsohon bakin Birtaniya a cikin harkokin cikin gidan kasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce a shirye take ta tattauna da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo kan batun ficewar tawagar sojojinta a kasar. shugaba vladimir putin na rasha ya rataba hannu kan wata doka da ta amince da yankunan ukraine din nan guda hudu a matsayin wani bangare na tarayyar rasha to zuga cikakkun labaran ma'aikatar harkokin wajen iran ta gayyaci jakadan birtaniya a tahiran simon sharcliffe a karo na biyu cikin kasa da makonni biyu saboda abin da ta kira kasar london da london ke yi a cikin harkokin cikin gidan kasar jami'in iran a ma'aikatar harkokin waje mai lura da harkokin kasashen turai ya ce london na yin amfani da bayanai na karya game da abubuwan da ke faruwa don ci gaba da yin ƙasar london a cikin harkokin cikin gidan kasar ta iran babban jami'in ya ce abin takaici ne yadda birtaniya ke fitar da jawabai na nuna bangaranci da kuma tunzar masu bore a ranar litinin dai ma'aikatar harkokin wajen birtaniya ta gayyaci jakadan iran a ƙasar bisa abin da ta kira murkushe zanga-zangar da ake yi a kasar wace ta biyo bayan mutuwar mahsa amini matashiyar nan yar shekara 22 shugaban tawagar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a jamhuriyar demokradiyyar congo wadda aka yi wa mummunar zanga-zanga a watan yuli da ya gabata ya ce majalisar ɗinkin duniya a shirye take kuma tana son yin aiki kafaɗa da kafaɗa da gwamnatin congo domin gaggauta shirin ficewar dakarun majalisar ɗinkin duniya a ƙasar shugabar tawagar wanzar zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a jamhuriyar demokradiyyar congo bintu keta ta shirya wa kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya cewa bayan sake bullar kungiyar 'yan tawayan m23 a 'yan watannin baya-bayan nan rikicin ya yi tasiri ga ayyukan majalisar ɗinkin duniya da kuma yaƙi da ta'addanci wannan ya haifar da ƙarin zanga-zangar tashin hankali da kuma mummunan al'amura waɗanda suka yi sanadiyar rayukan masu zanga-zanga da dama da ma'aikatan agaji in ta. shugaba vladimir putin na rasha ya rataba hannu kan wata dokar ta amince da yankunan ukraine din nan guda hudu a matsayin wani bangare na tarayyar rasha yankunan da suka gudanar da zaben ballewa daga ukraine din a karshen watan jiya sun hada da donetsk lugansk kherson da kuma zaporizhia a karshen watan satumban da ya gabata ne dai shugaba vladimir putin ya bayyana cewa yankunan guda hudu za su ci gaba da kasancewa wani sashe na rasha har abada a jawabin da ya gabatar yayin bikin mayar da yankunan guda hudu karshen ikon rasha da ya gudana a ɗakin taro na georgian putin ya bayyana cewa moscow za ta baiwa al'ummar yankunan cikakkiyar kulawa tuni dai kasashen turai suka yi kakkausar suka ga matakin na rasha inda kungiyar tarar turai ta iyo e ke cewa tana nan tana tsara sabbin takunkumar da za ta wa kasar ta rasha to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran za kuma ku iya samun waɗannan labaran da ma wasu su a shafin na intanet www.hausatv.com hukumomin lafiya a tarayyar najeriya sun ce suna lura matuka game da bular cutar ebola a kasar uganda tun daga watan satumban da ya gabata da yake soka ci game da hakan cikin wata sanarwa shugaban cibiyar yaƙi da cutuka masu yaduwa a ƙasar ko kuma ncdc ifedayo adetifa ya bayyana cewa ma'aikatan da ke lura da sashen yaƙi da cutar ebola na cibiyar sun gudanar da binciken tantance yanayi game da shirin kasar na tunkarar wannan annoba adetifa ya karar cewa akwai yiwuwar bazuwar cutar cikin najeriya saboda shige da fitan fasinjoji ta jiragen sama tsakanin kasashen najeriya da uganda musamman ma ta filin jirgin saman nairobi na kasar kenya cibiyar yankin gabashin afirka da sauran kasashe masu makwabtaka da uganda to sai dai kuma jami'in ya ci gaba da cewa najeriya na da ikon tunkarar wannan kalubale idan har aka samu bullar cutar a kasar ya ce an tsara bibiyar yanayin lafiyar fasinjojin da suke shiga najeriya ta uganda har tsawon kwanaki 21 domin tabbatar da ba sa dauke da kwayoyin cutar ebola mai haifar da zubar jini gwamnatin kasar habasha ta sanar cewa ta amsa gayyatar da kungiyar tarar afirka ta iyu e ta yi mata na tattaunawar sulhu da 'yan tawayen yankin tugare da ke arewacin kasar a nan gaba ƙungiyar tarar afirka ta aiki da goron gayyata na tattaunawar zaman lafiya gwamnatin habasha ta karbi wannan goron gayyata daidai da matsayar mu game da warware rikicin cikin lumana da buƙatar tattaunawa ba tare da wani sharaɗi ba in ji redwan hussein mai baiwa ministan habashar abi ahmed da shawara kan harkokin tsaro eba kalondo mai magana da yawun shugaban hukumar ta ayo musa afaki ya ce za mu sanar da cikakkun bayanai a lokacin da ya dace tare da tuntuɓar bangarorin to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci daga nan radio hausa voh da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi a kan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa na ƙasa da ƙasa da suke da alaƙa da wasu ƙasashen nahiyar ko kuma nahiyar afirka baki ɗaya shirin yau da allah dai zai dubi ne akan halin da ake ciki dangane da batutuwa na siyasa a taron najeriya musamman ma dai waɗanda suke da alaƙa da shirye-shiryen zaben da za a gudanar a cikin shekara ta 2023 mai kamawa da masu batutuwan na daban a taron najeriya gwargwadon yadda lokaci ya ba mu hali da fatan masu za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. yanzu haka dai shirye-shirye suna ci gaba da kankama a tarayyar najeriya ta fuskar zaben da za a gudanar a cikin shekara ta 2023 mai kamawa inda zaka 'yan takarar shugaban kasa a zaben shekara ta 2023 din na najeriya su riga sun sa hannu a kan yarjejeniyar tabbatar da zaman lafiya wanda aka gudanar da hakan a birnin abuja an ga fuskokin 'yan takara kamar na jam'iyyar labour wato peter obi da kuma mataimakin ɗan takarar jam'iyyar apc kashim shitima da alhaji atiku abubakar ɗan takarar babban jam'iyyar adawa ta pdp sannan kuma karin 'yan takara waɗanda suka halarci wurin sun haɗa da na jam'iyyar nnpp wato dr rabi'u musa kwankwaso da hamza almustapha na jam'iyyar aa akwai kuma omoile shiwore na jam'iyyar aac kwamitin tabbatar da zaman lafiya a lokacin zaɓen na najeriya karkashin jagorancin janar abdulsalam abubakar mai ritaya ne ya shirya wannan taro domin sa hannu akan wannan yarjejeniya wannan dai ba shine karan farko da ake gudanar da irin wannan taro na sanya hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya da kuma ɗaukar alkawali daga dukkanin 'yan takara ba ko a zaɓukan da suka gudana a shekarun baya an gudanar da irin wannan inda 'yan takara kan ɗauki alkawali domin tabbatar da cewa zaɓukan da za a yi za su gudana lami lafiya ba tare da samun wani yamutsi ko tashin hankali daga bangaren su da magoya bayan su ba. to sai kuma wani batun wanda za mu yi tsokaci a kansa shine batun kaddamar da tawagar kamfe da atiku abubakar na jam'iyyar pdp ya yi wanda bayan shafe tsawon lokaci ana jiran wannan rana jam'iyyun siyasa a najeriya sun fara yawon neman ƙuri'u na masu zaɓe a hukumance babbar jam'iyyar adawa ɗin ta pdp dai ba ta ƙasa a gwiwa ba inda ta kaddamar da tawagar kamfe nata na ɗan takarar shugaban ƙasa ɗin alhaji atiku abubakar tun a ranar laraba ta gabata ɗan takarar shugabancin jam'iyyar ta pdp atiku abubakar da kuma ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa. ifenyi okowa da kuma sauran jigajigai na cikin waɗanda suka yi jawabai a wajen taron akasar mutanen da suka taru a wajen wannan taro dai kwararrun 'yan siyasa ne kuma sun gudanar da wannan taro ne da kuma sa saboda kaunar da suke yi wa mutane da su in ji atiku abubakar duk wani dai babban abin da ya tara su shine ƙaddamar da tawagar kamfe amma kuma an ƙaddamar da wani littafi wanda aka rubuta game da hukunce-hukunce da kotuna suka bayar game da kararrakin da atiku abubakar shigar a tsawon shekaru mai suna landmark constitutional law cases in nigeria da atiku abubakar cases bayan lissafo abubuwan da ya bayyana a matsayin matsala atiku abubakar ya ce jam'iyyarsu ta pdp tana da tsari na ceto nigeria daga kangin da ya ce tana ciki ya ce shirin mu game da najeriya shine ceto ta hanyar adalci da daidaito da haɗin gwiwa tsakanin al'ummominmu mabambanta na biyu shine kafa gwamnatin demokuraɗiyya wadda za ta saka karewa da kuma inganta rayuwar mutane a gaba sannan na uku shine gina tattalin arziki mai ƙarfi wanda zai samar da dama ga mutane na ƙasa baki ɗaya sannan ya fitar da miliyan mutane daga ƙangin talauci a abubakar ce za mu kafa cikakkiyar gwamnatin tarayya wadda za ta baiwa kowane mataki na gwamnati dama da wakilci wanda za su ba da damar kare iyakokinmu da tsaron ƙasa da kuma haɗin kai har yanzu dai game da wannan taro a tiku abubakar ya bayyana cewa ba su taru kawai don ƙaddamar da taugar kamfe ba sun taru ne domin ceto najeriya menene abin da ya tara mu a nan a cewarsa menene aikinmu ba mu taru a nan kawai domin ƙaddamar da taugar kamfe ba a'a ya wuce haka aikin mu shine haɗa kai domin ceto ƙasarmu mai albarka wannan shine babban muradinmu amma abin da yake a gabanmu kawai shine ƙwato mulki daga jam'iyyar ta jefa mu a cikin wannan matsala domin aiwatar da haka dole ne mu haɗa kai domin cinye zaɓuka masu zuwa a cewar atiku abubakar. to sai kuma wani batun wanda shi kuma ya shafi batun takarar shugaban majalisar dattawa na najeriya ahmad lawan ne wanda bai na cewa ya karbi hukuncin da babbar kotun tarayya ta yanke na haramta masa tsayawa takarar dan majalisar dattijai na jam'iyyar apc a mazaɓar yobe ta arewa matakin na zuwa ne dai kwana guda banda hukuncin kotu wanda take zamanta a birnin damaturu game da halittaccen ɗan takarar sanata a jam'iyyar apc daga mazaɓar yau ta arewa cikin sanarwar da ya wallafa a shafin sa na sada zumunta sanata ahmad lau ya ce bayan tuntuɓar abokan arziki da kuma abokan siyasa da magoya baya na yanke shawara cewa ba zan ɗaukaka ƙara a kan hukuncin kotu ba na karɓi ƙaddara sanarwar da ta ƙunshi wani bayani mai alamta yin bankwana inda ya godiya ga shugabannin siyasar jihar ta yobe da ma al'ummar mazaɓarsa da ya wakilce su tsawon shekaru a majalisar dattawan najeriya to sai kuma wani batun na daban wanda ya shafi zaman da ake shirin gudanarwa na ganawa tsakanin shugaba buhari da kuma 'yan majalisa kan batun yajin aikin asu wanda ya ƙici ƙicin yawa a najeriya ɗin shugabannin majalisar wakilan najeriya din za su gana da shugaba buhari game da batun yajin aiki na malaman jami'o'i karkashin kungiyar asu wanda suka shafe wata kusan bakwai suna gudanarwa wata sanarwa ta ce kakakin majalisa femi bajamila ya ce nan da 'yan kwanaki masu zuwa za su fitar da rahoton tattaunawar da suka yi da shugabannin asu da bai baiwa shugaba buhari dama domin ya samu su bayanai na daban domin ɗaukar matakan da suka dace. lamarin da yana zuwa ne yadda ofishin ministan shari'a ya ce zai duba korafin da asu ta gabatar a kan batun tsarin biyan albashi na ippis da kuma utas wanda shine babban batu wanda ya jawo yajin aikin a ranar alhamis ne dai shugabannin majalisar suka gana da asu da ministan kwadugo da shugabar ma'aikatar gwamnatin tarayya da sakataren gwamnati suka halarci zaman taron da zumar kawo ƙarshen yajin aikin jama'a masu saurare ganin cewa lokacin da muke da shayar gaya da suke mu dole anan ya kamata mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu kuma da sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa VOH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 Assalamu alaikum Radio Tehran mai farin jini mai alfarma. A yau ina son ku bani dama domin in isar da sakona ga duniya musamman akan cika shekara 60 da samun incin kai a Najeriya. Alhakikanin gaskiya mun yi bikin cika shekara 60 a Najeriya sai dai biki ba wanda muka ji daɗin sa ba domin idan muka diba halin da Najeriya take har yanzu babu wata wayewa da ci gaba da wanda muka samu musamman ga turawan mulkin malakau. Idan muka dibi yadda harkokin Najeriya suke kuma yadda harkokin siyasa suke musamman a matasan Najeriya waɗanda ake ganin har yanzu mu matasan Najeriya muna nan zaune a wadar mun huhun goro wanda yake babu wani ci gaba da samun a yancin Najeriya ci gaban matsalar tsaro da ya mana dar mun huhun goro ci gaban matsalolin siyasa na mulkin u na son wanda duk ake son ya tsaya takara shi zai tsaya kuma wanda ake son ya nasara shi dai nasara to ni kaga in ka diba babu wani ci gaba illa dai kawai fatan mu dai ubangiji Allah shi kawo mana shugabanni masu tausayi masu dibi masu tausayin matasa kuma su ma matasa masu tausayin al'umma nagode Ahmad Ladan Girka shugaban kungiyar murya talaka a karamar karamar hukumar kekebe a jihar Sokoto Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Muhammadu Tambari Bali shugaba na fada mazajen daga Nyamai nija To mu dai ba mu gajiya zan yi tsofaki bisa cikin jihar mu ta Difa. Kwanakin baya dai an ce ana nan ana aiki na hanya tsakanin tsakanin Difa da Gingimi. To aiki dai bai cin gaba bai ci baya har yanzu aikin dai yana nan dai. Muna kira ga shugaban kasa eh ya diba ya gani harkar nan yadda take. Assalamu alaikum alaikum da radio iran sunana comrade brashi lara gabta to alhamdulillah a gaskiya abubuwan da suke kasancewa a najeriya a gaskiya abubuwa ne wanda suke da matsalar gaske abin da ya kamata gwamnatin najeriya ta yi musamman yadda aka yi wannan bikin shekara 62 da biyu da samun yancin kai to iya da kyau gwamnati dukkanin abubuwan da ta san babu a najeriya ya kamata ta yi kokari ta ga ta gyara al'ummar najeriya domin kasar mu najeriya ta ci gaba na gode gidan radio ta shirin sunana ibrahim lara gabta ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala ta'ala wa sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sule Usman daga nan bakin kasuwar Transa da magaram Jamhuriyar Nijar. Tsokaci na yau zan yi shi ne dangance da shawarwarin da kasashen yamma suke musamman kasa Amurka da Horanshi na ganin cewa yaya ne ne za su yi su fito da wata hanya don dakile eh, kwararren 'yan gudun hijira musamman wanda suke tafiya daga kasashen Afirka da ma kasashen Larabawa. To mu anan abu ɗaya ne wanda zan gaya ma turawa wanda za su dakile kwararren 'yan gudun hijira kawai su kwashe nasu nasu daga kasashen mu su koma kasashen su ta nan ne za mu samu sukuni inda za mu huddo arzikinmu da kowace kasa muke so za mu yi mu'amala mu huddo arzikinmu mu saida da haka ne za mu tsaya da mu wanda ba sai muna ɗaukan ƙahon ba muna kaiwa cikinsu suna mu wulaƙanci suna kashe mu bayan sun kwashe mu dukiya sun kai sun arzata kansu da kansu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa to madalla kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tufa albarkacin bakin kukan abubuwan da ke cin maku wuto a ƙwarya malami na gaba sai ka ja muje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na BOH barkanmu da warhaka mai magana Lawali Ando daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Eh, na yau zai tafi ne dangane da biyun mulkin da aka gudanar a kasan Burkina Faso wanda sanin kowa ne dama ita kasan Burkina Faso da kasar Mali da Gini suna karkashin mulkin soji ne wanda kuma gashi ba a je ko ina ba sai gashi sojin sun sake kwace iko. So wannan abin ba abin da yake kashi illa rashin adalci na shugabanni da zaluncin da shugabanni suke yi da kuma neman miye kasashen yamma suke so ba me al'umma suke so ba ya kamata musamman kasashen musamman ma irin su kasa Nijar wannan ya zan izina a gare su su mayar da hankalin su kan me yan kasan su suke so ba me kasashen Faransa ko kuma kasashen yamma suke so ba sabida idan dai ya kasance kasar Faransa tana eh, uwa da makarbiya a cikin kasashen mutu a gaskiya ba yadda za a yi mu samu zaman lafiya a ƙasashenmu idan 'yan ta'adda ba su dami yin ba sojoji za su zo su ci gaba da karfe madafun iko fatan mu da Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasashen mu baki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu radiyon iran radio mai albarka ne muku magana alkasun Babalima liman har daga jihar agadas a jamhuriyar niger yau ra'ayin da nake so in bada bisa komawa makaranta ce da aka yi duka faɗin ƙasa muna kira ga uwayen yara su ba da ƙarfi kware bisa makaranta kuma su goya ma yaran su baya duk da an samu kaya bana ba kamar na bara ba amma duk da haka nan dai kayan nan ba su isa duk da gwamnati ya yi ikirarin na wata shida ne to ga da muka yi lissafi a gaskiya kayan nan dole uwayen yara yanzu ma sai sun sayi wasu abubuwa duk da kayan sun ɗara na bara wacce amma dai ga yaran da adda kwaido an da aka ɗauka yanzu da wanda aka sa a gaskiya kayan ba za su isa ba kenan muna kira ga uwayen yara tun da su ne su yi kokari abubuwan da ya kamata su ma yaran su su ma yaran su yanzu kuma gana alkasun baba liman ahar daga jihar agadas a jamhuriyar jamhuriyar Nijar salamu alaikum. da fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da kuma haka ne ma muka kawo ƙarshen shirin na yau wani sabon sa sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na shirin alkur'ani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 الرحيم ويوم القيامة ترى الذين كفروا الله وجوههم مسودة ranar alkiyama za ka ga waɗanda suka yi wa Allah ƙarya fuskokinsu baki kirin yanzu a cikin wutar jahannama ashe babu masu girman kai ai akwai to bayan Allah subhanahu wata'ala a ayoyin da suka gabata musamman ayoyi na hamsin da bakwai har zuwa aya ta hamsin da tara a cikin wannan sura suratu zumar ya bijiro mana da dalilin da ya sa yake yi wa mutane wa'azi yake kiran jama'a akan a koma zuwa ga Allah a tuba daga aikata dukkan wasu abubuwa waɗanda Ubangiji ya hana to daga nan a wannan aya aya ta sittin, sai Ubangiji subhanahu wata'ala yayyo wani tsokaci dangane da abin da zai faru a ranar kiyama musamman ga waɗannan waɗanda suka ƙayyata ayoyin ubangiji subhanahu wa ta'ala sai allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a wannan aya ta sittin a dai wannan sura ta suratu zumar sai allah ya fara da magana dangane da ranar kiyama yake cewa wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu ala allahi wujuhuhum muswadda wato ranar kiyama Allah subhanahu ta'ala yake ishara zuwa ga abin da zai bijiro ranar kiyama za a ga fuskoki Nawa Allah ta'ala yake cewa na waɗannan waɗanda suke wa Allah ƙarya to mutane za su yi wa ubangiji subhanahu ta'ala ƙarya ai yi wa Allah subhanahu ta'ala ƙarya akwai hanyoyi daban-daban waɗansu sun nasabta wa Allah wani shariki suka goma shi da wasu suke bauta wa Allah sannan suna bauta wasunsa saboda suna cewa kamar yadda muka taba yin wannan tsokaci a wasu tafsiri da ya gabata suna cewa wai ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa ayoyin da suka gabata a dai wannan sura suratul zumar wannan ayan ta gabata su suna yin shirka amma sai suka ce mun san Allah dai ne ya yi halitta to waɗannan da muke shirka tare da Allah da muke bauta musu suma muna yi ne don su kusantar da mu zuwa ga Allah din to kaga wannan shirka din kirkiri Allah ƙarya ne kirkire wa Allah ƙarya na biyu shine neman wanda aka ɗora akan wai shine zai yi ceto zai ceci mutane wannan kowaye kowane abu ne kowane abu ne mutum ya ɗauka ya ce shi zai cece shi kuma ceton nan ba tare da izinin Allah ta'ala ba to shi ma wani nau'i ne na yi wa Allah ta'ala ƙarya ceto ba abu ne wanda ba zai tabbata ba amma abu wanda zai shafi ceto sai da iznillah illa bi iznillah duk wani wanda zai yi ceto sai da iznillah amma in ba da iznin Allah ba kana tsammanin kurin kai duk abin da kake yi kai ka gama kana cewa aiwa ne kowa ne ko su ne ko su menene za su cece ni ranar kiyama ka ce da iznin Allah ta'ala ba to wannan ma kirkirowa Allah karya ne domin ba wanda zai yi wani abu na ceto a ranar kiyama sai da iznin ubangiji subhanahu wata'ala wani abu na uku na kirkiro Allah subhanahu ta'ala ƙarya shine waɗannan da suke cewa inna Allah salisu salasa waɗanda ko kuma suke cewa Isa bin Maryama ɗan Allah ne duk waɗannan shi ma kirkiran ƙarya ne suna cewa ai annabi Isa dan Allah ne wato ubangiji yana da ɗaki nan kaga duk wannan kirkiro Allah ƙarya ne to Allah subhanahu ta'ala yake cewa waɗannan da suka kirkiro masa ƙarya ranar kiyama to me zai faru ranar kiyama za a ga fusakunsu musu wadda bakekkirin fuskokinsu a cikin waɗanda suke kirkiro Allah ƙarya ma har da irin mutanen da suke kirkiro na abu a cikin addini abinda ba addini ba su kawo shi su ce ai abubuwa ne na addini shi ma kirkiro Allah ta'ala ƙarya ne addini shine kai abin da Allah ya umarta kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da um manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka zo da shi to wannan shine addini to waɗannan da suka kirkiro Allah ta'ala ƙarya ranar kiyama za a ga su masu wadda sun yi baƙi saboda me saboda baƙin ciki da tsoro da kuma kaskanci da ya kasance ya rarrafe su gaba ɗaya wanda mutum tun a nan duniya ya kamata ya san me yake yi in bautan za ka yi in kai musulmi ne ma'abucin addini to kai bautan Allah subhanahu ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya umarni kamar yadda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da addini kamar yadda imamai suka kasance sun ci gaba da bayyana wa mutane abin da annabin nan ya bari kaje ka bi haka to shine kuran amma ka zo ka kirkiro wa Allah wata ƙarya daban ka ce haka addini yake to kaga mutum ya sa kansa cikin wannan hali saboda haka kenan ubangiji subhanahu ta'ala bayan ya bijiro da abin da zai faru ga waɗanda suke kike masa karya sai yake cewa alaysa fi jahannama masun lil mutakabbirin a cikin wutan jahannama wai babu wata makoma ba da aka tanada ga waɗanda suke yin takabburanci suke bijirewa gaskiya ai tabbas akwai ya Allah to wannan tsokaci ne kuma wa'azi ne kuma nusarwa ce ga duk mutumin da ya kamata ya kama tafarkin ubangiji subhanahu ta'ala yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo ku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma. ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Rastan na Atullahi Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar manzan allah sallallahu alaihi wa da muke kawo muku mun kammala wato kawo muku kissar fatahin makka tare da kawo muku yadda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya karbi bai'ar mata musamman bai'ar hindu matar abu sufyan har ila yau a cikin shekara ta takwas bayan hijira ne ko kuma kamar yadda wasu malaman tarihi suka faɗa a cikin shekara ta bakwai bayan hijira manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya rubuta wasiku yana kiran manya-manyan sarakunan ƙasashen duniya a lokacin zuwa ga addinin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rubuta wasiƙu da dama daga cikinsu za mu fara da wasiƙar da ya rubutawa sarki muƙauƙas na ƙasar masar wanda ya kasance ƙarƙashin daular roma a lokacin tunda su kiristoci ne inda cikin wasiƙar ya fara da cewa da sunan allah mai rahama mai jin ƙai daga muhammadu ɗan abdullahi sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga ƙauƙas mai girma na ƙibɗawa aminci ya tabbata ga wanda ya bi gaskiya bayan haka to lalle ina kiranka da kiran musulunci ka musulunta ka tsira allah zai baka ladarka har sau biyu idan kuma ka juya baya to zunuban ƙibɗawa na kanka ya ku ma'abota littafi ku zo ga kalma wacce ɗaya ce tsakaninmu da ku kan kada mu bauta wani allah kuma ba za mu haɗa shi a bauta da kowa ba kuma sashenmu kada ya riƙe sashi a matsayin abin bauta wani Allah idan sun juya baya ka ce to lallai mu musulmi ne cikin suratu Ali Imran aya ta 64 Khatib dan Abi Balta'ata daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ya isar da wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga sarki Muqawqas na ƙasar Masar ko kuma na Kiftawa da ya isa fadarsa a ƙasar masar sai ya sami cewa ya yi tafiya zuwa birnin iskandariya wato a arewacin ƙasar bakin teku mediterranean daga nan sai khatib ya bi shi har ya same shi a birnin iskandariya a bakin mediterranean sannan ya ba shi saƙon manzon allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya karanta saƙon manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai sarki muƙauƙas ya faɗa wa khatib kan cewa idan muhammadu manzon allah ne me yasa ba zai yi addu'a ya buƙaci allah ta'ala ya halaka maƙiyansa ba ya fitar da su daga ƙasarsa ya kuma sami iko a kansu sai khatib ya mayar masa da ansa cewa shin baka yi imani da cewa annabi isa ɗan maryam salamun layi alaihi manzon allah ne ba me yasa a lokacin da mutanensa suka kama shi suna son kashe shi bai yi addu'a kan Allah ya halaka su ba har sai da Allah ya ɗauke shi zuwa sama zuwa gare shi sai sarki ya ce ka kyauta kai mai hikima ne daga mai hikima sannan khatib ya ce masa sannan kafin kai akwai wani wanda ya raya cewa shi ubangiji ne mafi girma a nan ƙasar ta masar yana nufin fir'auna kenan saboda haka Allah ya kama shi domin azabar maganar ƙarshe da ta farko sannan Allah ya ɗauki fansa a kansa ka ɗauki darasi daga gare shi kada ka zama wanda za a ɗauki darasi daga gare shi shi wannan annabin ya kira mutane kuma mafi tsanani a gare shi daga cikinsu su ne sannan wa'anda suka fi adawa da shi su ne yahudu wa'anda suka fi kusa da shi kuma su ne nasara wato ku kenan yana cewa na rantse bisharar da musa ya yi dangane da bayyanar annabi isa salam bai da wani bambanci da wanda isa ya yi dangane da muhammad sallallahu alaihi kuma kiran da muke maka zuwa ga alkur'ani yana kamar kiran da kuke wa yahudawa zuwa ga injila ne duk wani annabin da ya riski mutane to su al'ummarsa ce abinda ya hau kansu shine su yi biyayya a gare shi kana daga cikin wanda ya riski wannan annabin ba za mu hana ka bin addinin masihu ba sai dai muna kiranka zuwa gare shi ne don da yana nan da zai bi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan khatib ya zauna kwanaki yana jiran ansar wasikar manzan allah sallallahu alaihi wasallam ga muƙauƙas a birnin iskandariya bayan 'yan kwanaki sai muƙaukas ya sake kiransa zuwa fadarsa inda ya ƙara neman bayani dangane da addinin musulunci inda ya ce masa bisa wani abu ne muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake kira zuwa gare shi sai khatib ya amsa da cewa yana kiran mu zuwa ga bautawa allah shi kaɗai yana umurtan mu da yin sallah sau biyar a kowane rana da dare yana umurtan mu da azumin watan ramadan da hajji zuwa ɗakin allah da cika alkawali yana hana cin mushiya har zuwa ƙarshen maganarsa sannan ya faɗa masa wani ɓangare na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ma sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To yanzu kuma sai shirin mai ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau.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 suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya ƙunsa. bayan cikan shekaru biyu da kulla alakar jakadanci tsakanin kasar maroko da haramtacciyar kasar isra'ila alaka tsakanin bangarorin biyu a halin yanzu ya haɗa dukkanin bangarori duk da cewa taimakekeniya tsakanin bangarorin biyu ya fi mai da hankali ne kan al'amuran da suka shafi karfin soji domin razana kasashen da suka lashe takwabin kare manufofin al'ummar falastinu da ake zalunta tun bayan da kasar maroko ta ɗauki matakin kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila a nata bangaren gwamnatin yahudawan sahayoniya ta ɗauki matakin jaddada goyon bayanta ga kasar maroko kan matakin da ta ɗauka na mame yankin yammacin sahara lamarin da mafi yawan masu sanya ido kan rikicin yankin yammacin sahara da manazarta gami da masu fashin baki suke fassara matakin na gwamnatin yahudawan sahayoniya da cewa yana zuwa ne bisa goyon bayan kasar amurka da nufin cin zarafi da muzanta kasar algeria sakamakon matsayin matsayinta na goyon bayan al'ummar Falasɗinu da kuma yadda take tsananin adawa da duk wani shirin kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta Isra'ila 'yar mamaya. wannan mataki na kasar algeria yana zuwa ne kan rukonta da kyawawan manufofin kasashen larabawa na rashin yarda da duk wata bakar siyasar yahudawan sahayoniya ta mame yankunan kasashen larabawa da murkushe al'ummar larabawa musamman falastinawa ta hanyar nuna ƙarfi ƙarƙashin cikakken goyon bayan kasar amurka baya ga haka haramtacciyar kasar isra'ila tana ɗaukan matakan ƙarfafa alaƙarta da ƙasar maroko ce musamman ta fuskar ƙarfin soji a matsayin gumawa ƙasar algeria baƙin ciki da ƙoƙarin razana ta kan duk wani gigin kwamawa da ƙasar ta maroko kan rikicinsu dangane da batun yankin yammacin sahara musamman ra'ayin algeria na ganin an sakarwa al'ummar yammacin sahara mara ta samu 'yancin kanta a cikin 'yan kwanakin nan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila isra'ila ta ɗauki matakin watsa labarin ziyarar da manyan jami'an soji da na tsaron haramtacciyar ƙasar ta isra'ila suka kai zuwa ƙasar maroko a watannin baya-bayan nan amma aka ɓoye batun ziyarar sai a yanzu aka watsa labarin bayan da babban hafsan hafsoshin rundunar sojin ƙasar maroko da tawagar da ke rufa masa baya suka kai ziyara zuwa haramtacciyar ƙasar ta isra'ila majiyar watsa labaran gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta bayyana cewa shugaban sashen koyar da dabarun yaƙi na rundunar sojin haramtacciyar kasar isra'ila general tal kalman ya kai ziyarar aiki zuwa kasar maroko inda ya gana da takwaransa na kasar musamman babban hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar general al-faruk bilher a bayanin da ya fito daga kakakin rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan ziyarar ya bayyana cewa ziyarar da shugaban sashen koyar da dabarun yaƙi na rundunar sojin haramtacciyar kasar isra'ila general tel kalman ya kai zuwa kasar maroko ziyara ce mai matukar muhimmanci da tarihi kuma jami'an kasar ta maroko da na haramtacciyar kasar isra'ila sun rattaba hannu kan yarjejeniyar gudanar da taimakekeniya a tsakaninsu kuma sun amince kan shirya ya zaman taron tawagar sojoji a tsakaninsu da kafa kwamitin rundunar sojin haɗin gwiwa kamar yadda majiyar rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta jaddada cewa ganawar ɓangarorin biyu ya cimma matsaya kan gudanar da atisayen soji mai girma a nahiyar afirka da kuma yankin gabas ta tsakiya hakanan bangarorin biyu sun rattaba hannu kan yarjejeniya da za ta ba da dama ga rundunar sojin haramtacciyar kasar isra'ila shiga cikin atisayen soji da horas da sojoji a cikin kasar maroko kuma bangarorin biyu sun rattaba hannu kan tarayya tsakanin rundunonin sojojinsu a duk wani atisayen da za su gudanar sannan kakakin rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila ya gwada hotuna da manyan jami'an rundunar sojin bangarorin biyu suka ɗauka tsakaninsu a matsayin shaida kan furucinsa a nashi bangaren babban hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar maroko alfaruk belher a tsakiyar watan satumban da ya gabata ya kai ziyarar aiki zuwa haramtacciyar kasar isra'ila inda shugaban rundunar sojin yahudawan sahiyoniya ya tarbe shi a birnin tel aviv kakakin rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a bice a adra'i a shafin sanatotar ya bayyana cewa babban hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar morocco alfaruk belher ya samu gagarumar tarbaci a hedkwatar rundunar sojin haramtacciyar kasar isra'ila inda aka rera taken kasar morocco da na haramtacciyar kasar isra'ila tare da daga tutocin kasashen biyu game da jaddada tabbacin cewa bangarorin biyu sun shiga wani matakin budewar zuciya da rungumar juna da kuma shelanta fatan ci gaba da wadata a tsakaninsu a nan gaba watsa labarin irin matakan da bangarorin kasar maroko da na haramtacciyar kasar Isra'ila suka ɗauka na ƙulla yarjejeniyoyi a fuskar soji yana matsayin ƙarfafa alakar jakadanci ne tsakanin kasar maroko da gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila kamar yadda haramtacciyar kasar ta Isra'ila ta sanar a hukumance cewa sojojin kasar maroko za su halarci zaman taron haɗin gwiwa tsakanin rundunonin sojin kasashen biyu a birnin Tel Aviv gami da nuni da cewa babban hafsan hafsoshin rundunar soji kuma ministan yakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila lieutenant janar habib kocibi ya ziyarci kasar morocco a watan yulin da ya gabata ziyarar da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta bayyana ta a matsayar irinta ta farko da za ta zame dalilin kawo canji a tsawon tarihin yankin arewacin afirka musamman tsakanin kasashen larabawa da na musulmi kamar yadda jaridan ha'ares ta haramtacciyar kasar isra'ila ta bayyana cewa wannan matakin karfafa alaka tsakanin kasar maroko da haramtacciyar kasar isra'ila hukumance yana fayyace tasirin tsohuwar dangantakar su ce mai karfi da ta gudana cikin sirri tsawon shekaru masu yawa kamar yadda masarautar Maroko ta amincewa masu yawon shakatawar Yahudawan sahayuniya gudanar da ziyara a ƙasarta cikin 'yanci da walwala. Hakanan majiyoyin haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun tabbatar da cewa dangantakar ƙasar Maroko da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta ƙara ƙarfi a tsakanin su ne bayan sanya hannu kan yarjejeniyar Oslo a shekara ta uku, tsakanin hukumar cin ƙwarya-ƙwarar gashin kan Falasɗinawa da gwamnatin haramtacciyar haramtacciyar kasar isra'ila sannan bayan barkewar boran falasɗinawa na intifada na biyu alaka tsakanin kasar ta maroko da haramtacciyar kasar isra'ila ta samu gibi tare da jinginar da ita amma a shekara ta 2020 alakar ta sake farfadowa karkashin shiga tsakanin gwamnatin amurka a lokacin shugabancin donald trump jaridar ha'ares ta haramtacciyar kasar isra'ila ta bayyana cewa kasar maroko ita ce kasa ta hudu da ta shiga cikin jerin kasashen larabawa da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila kuma tun daga wancan lokaci aka buɗe fagen gudanar da zirga-zirgar jiragen sama a tsakanin su sannan ministan harkokin wajen haramtacciyar kasar isra'ila a wancan lokaci ya yair lapid da a halin yanzu yake rike da mukamin firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ministan yakin haramtacciyar kasar ta isra'ila benny gantz sun ɗauki matakin gudanar da ziyarar aiki a bayyane zuwa ƙasar morocco uku sannan ministar haƙoƙin cikin gidan haramtacciyar ƙasar isra'ila a yelat sheket ta ziyarci ƙasar ta morocco matakin baya-bayan nan da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ɗauka na ƙoƙarin firgita a ƙasar algeria shine rattaba hannu kan yarjejeniyar wadata ƙasar morocco da jiragen sama marasa matuƙa ciki da za su iya ƙaddamar da munanan hare-hare da gudanar da ayyukan leƙen asiri a ciki da wajen ƙasar ta morocco da kuma sanya ido kan harkokin tsaron ƙasar kamfanin bluebird wanda kwararre ne a fannin kere-keren jiragen sama da binciken sararin samaniya ya sanar da rattaba hannu kan yarjejeniyar sayar a kasar Maroko jiragen sama marasa matuƙa ciki kamar yadda kafofin watsa labaran kasar ta Maroko suka yada. Shafin watsa labaran kasar Maroko na Hespress ya sanar da cewa an rattaba hannu tsakanin gwamnatin Maroko da kamfanin Bluebird na haramtacciyar kasar Isra'ila na gomomin miliyoyin kudaden dalar Amurka. Shafin yana mai bayyana cewa jiragen sama marasa matuƙa ciki za a yi amfani da su ne a fagen gudanar da ayyukan leƙen asiri da sanya ido a sararin samaniya da kuma kula da duk wani halin da zai faru cikin gaggawa da bala'o'i na ɗabi'a kamar yadda shafin ya ƙara da bayyana cewa jiragen sama suna karaɗa yankuna masu nisa da faɗi tare da gudanar da ayyukan leƙen asiri kai tsaye kan ayyukan hukumomi na ƙasar hakanan suna da ƙarfin gudanar da shawagi a sararin samaniya na tsawon sa'o'i hamsin da biyu kuma suna da ikon ɗaukan kayayyaki da makamai da suka kai nauyin kilogram 250 kuma an tsara su ne don gudanar da ayyukan leƙen asiri kan muhimman cibiyoyi da hukumomi masharhanta suna bayyana cewa yana daga cikin dalilan da suka karfafa gwamnatin Morocco kan daukan matakin ƙulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar Isra'ila a shekara ta 2020 karkashin jagorancin ƙasar Amurka alkawarin da shugaban ƙasar Amurka na wancan lokaci Donald Trump ya yi na amincewar ƙasarsa da kuma haramtacciyar ƙasar Isra'ila da matakin da ƙasar Morocco ta ɗauka na mame yankin yammacin Sahara da ake takaddama a kai. hakanan wannan mataki na muzanta al'ummar falastinu da sauran kasashen larabawa da yahudawan sahayoniya suka mamaye musu yankunan ƙasa da ƙarfi lamari ne da zai baiwa yahudawan sahayoniya damar yin kutse a harkokin da suka shafi tsaron nahiyar afirka musamman ƙasashen larabawan nahiyar tare da ƙara baiwa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila damar baje kolin makamanta a nahiyar tare da kwararin yahudawan sahayoniya zuwa ƙasar maroko domin cin cimma burinsu na samar da haɗaɗɗiyar cibiyar yahudawan sahiyuniya tsakanin isra'ila da maroko kamar yadda shugaban kungiyar sa ido ta Maroko da ke yaƙi da duk wani shirin kulla alakar jakadanci tsakanin ƙasar Maroko da gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila Ahmad Wahman ya bayyana. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauki da wani shirin na daban ku huta lafiya. da wannan zamu karkare sai Allah kai mu gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin amudin kowar kwanakin ku alheri a waya gari cikin koshin lafiya